Yau zan yi magana ne akan wanda da ya cika duniya yake nema ya fi ƙarfin hankali ya Allah ba zai jarrabe mu ba ya bayan Allah matar aure kina matar aure saboda son zuciya saboda son duniya saboda ki ɗaura zani mai tsada ki shiga mota mai tsada sai ki ɗaure wa fasikanci gindi kina da aure kina neman maza a waje ko kina da aure kina harkar lesbialitis wa iyazu billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una daman ita wannan harkar shedan ya fi ɗaurewa masu son banza wa'anda suke da son banza ba su da haƙuri da ƙalilan ba sa ganin gidansu da masu hangen gidan wasu shedan ya fi ɗora su akan wannan doron amma yar uwa mai girma idan kin sha ruwan sunna ta annabi sallallahu alaihi sallama kin yi cikakken tauhidi kin san ba mai yi ba mai hanawa sai allah kin tsare da addu'a a zuka ga an keɓe da ke private don ce mata ka su yi gurub ba ku dinga sanin gurub din da za ku wannan ita ce magana ta gaskiya da kika gamu da shedaniya mayaudariya macuciya azzalima sai tashin farko sai ta tura miki dubu hamsin sai ta ce wannan lambar kina kira da ita in kika ce i eh, sai ta naɗe leshi shadda a tamfa masu tsada sai ta ɗora a mota sai ta aiko miki sai kina washe baki ba ga yadda take ƙaunata ba wallahi a gurb Allah ya haɗa mu da ita to ban ce babu na Allah ba kar a ce Hafsa Muhammad Awal Yusuf ta ce ba na Allah ban faɗa ba akwai na Allah amma sun yi karanci wa iyazu billah masu son zuciya da son kansu sun fi yawa wayanda suka ɗaure wannan harkar ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'una gindi sun fi yawa don haka yar uwa mai girma ki faɗaka ki kula ki da ƙawa a midiya sallama ku gaisa kuma duk mutumin da Allah ya haɗa ki harka da shi kafin ki fara alaƙa da shi ki tsare da addu'a Allah wance ta ce min sunanta wance Allah in za ta zama alkhairi a rayuwa ta Allah ka shigo da ita in za ta zama fitina Allah ubangiji ka raba tafiyar mu ne abin da ya kamata ki ba wai a'a ki buɗe baki ai ni wallahi baki ga yadda take so na ba tana namun alheri ai daga na ce mm, sai ta turo min da abu billahi lazi duk target ɗinki take yi wallahi tallahi duk target ɗinki take yi za ki fada ramin da tsalle ɗaya za ki fada sai kin yi ihu miliyan baki fito ba daga nan daga nan daga nan sai ta shirya miki karya, sai ta ce biki gare ta sai ta biki gare ni bikin yata ko yar ƙawata ko ɗan ƙawata ko ɗana ko ɗan uwana sai ta gaya miki wani shagi hagigiyar ta ta ce bikin shi ake ki zo mata wanda ya miki kyauta a tamfa dubu ishirin dubu hamsin dubu talatin duk bata gagara ya baki ya baki manya-manyan zannuwa yake turo miki da mahimman abu idan sabga ta same shi za ki tsaya a baya kin ga kina sahun gaba sai kina rawar jiki